على الليل والنهار كنت لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وان ونفق أكشف والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى اله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتلى بعليه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته je ta kasa a madadin amma ba'adu Yanzu da nake magana yau a mana مغانا da bakwai ne ga watan Rajab, hijira ta babba ɗan babba farin jaka na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara da biyu, inda muke gabatar da darasi cikin littafin muktasaru tarihi hayati shek usman bin foli takaitaccen tarihin rayuwar shehu usmanu da waɗanda suka bashi gudunmawa akan addini muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka jiƙan shehu usmanu Allah ka yi masa rahama Allah ka sa ya huta da shi da bayan Allah wanda suka tsayi wajen ba addinin musulunci gudunmawa a wanda suke da littafi a hannunsu idan za a iya tunawa wannan shi ne majalisi na ashirin da biyu a'a ba zai zama haka ba ina gana da hudu yawwa ashirin da biyu ne na fi ku gaskiya sannan a shafi na ɗari da goma sha ɗaya daidai za a shi, shafi na ɗari da goma sha ɗaya amma mu koma baya shafi na ɗari da goma daidai a sheik abdullahi bin fodi daga nan inda ya kamata a ce mun sake dawowa saboda wancan inda muka ɗaya ba kan gaba ba ne da mu ga malam ya sa Ashek wato abdullahi bin fodi wanda shine na biyu kenan an ga gurin ayi a sheik abdullahi bin fodi an ga wajen tunan da inda ya kamata a ce mun tashi ashek abdullahi bin fodi wasu sun ce idan an ce fodi da fulatanci malami faƙihi haka aka faɗa wamin akbari wazara'i sheikh yana daga cikin mafi girman wazirin shehu usmanu bin fodi wa a aqribai yana daga cikin mafi kusancinsa kuhu ɗan uwansa wa shaqiquhu sannan shaƙiƙinsa alusta a al Abdullahi bin fodi wuli da an haife shi jinana da dubu ɗaya da ɗari da tamanin da biyar ya rasu dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar ana masa alkunya ana ce masa abu muhammad albaraka almusannifu wanda muka ce wannan amfani da kalmar almusannafu ɗin nan da aka rubuta a littafi abinda ya fi zama daidai shine almusannifu saboda almusannifu ismul fa'il ne na sannafa yusannifu al-mufassiru kamar yadda al-mufassir ismu na fassara yufassiru kamar yadda a al-muhaddisu ma haka eh 23 ne ko to shikenan maje majalisi na 23 al-musannifu almufassiru almuhaddisu arrawiyatu, wanda ya koshi da ilimi al-hafiz mahaddaci makaranci almujawidu. wanda yake kyautata abin da yana ilimi kuma ya san harka ta tajwidi an malamin nahawu al albayani wanda ya san lugha ya san ilmul bayan almutafanninu. wanda ya zamanto mutafannini al'akizu min kulli fanni wanda ya rika daga kowane irin fanni na ilimi bi aufari nasibi da to da mafi cikar rabo arrati wanda yake yin kiwo min kulli ilmin daga kowane ilimi fi mar'ahul khasibi a makiyayarsa wanda yake ainihin wato mai kiwo kamar yadda wannan kalma ta alkasib ina ganin malam mai zuhudu ya amfani da ita a wani guri ko malam mai zuhudu ya amfani da ita a wani guri kalman ita wannan ainihin wato kalma din ta alkasib to da aka sai zamanto ash-shahiru wanda ya shahara ar-rahalatu wanda yake yawan tafiye-tafiye zutta haƙiƙati ma'abucinta haƙiƙi albadi'atu masu banƙaye wal abahasul aniqa sannan mai bincike mai zurfi algariba na ban mamaki almuttafaq wanda aka haɗu ala ilmihi cewa shi Abdullahi yana da ilimi wa hadihi kuma yana kan shari'a wa min al saniya yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane maɗaukaka. fi funun ash-shar'i wadan sanan fannoni na shari'a lahul qadamur rasikh yana da ƙafa wacce take tabbatacciya war rahab da farfajiya alwasi wanda yake mai yalwa fi kulli mushkilin a cikin duk wani abu da ake ganin yana da iskali na ilimi saifullahi takobi na Allah zararre ala zawil bid'ati akan ma'abuta bid'a ma'adin sirqi ma'adini ne na gaskiya wal ilmi da ilmi wa zanadil fahmi sannan kastu ne na fahimta kana ayatan fi tahqiqil ulumi ya kasance aya ne wajen tahqiqi na ilmi mufrid al-ittila yana da yawan bincike alal manquli akan abin da aka nagalto fi fununi a cikin fannoni jami'u shatatil ulumi ya tattaro duk wani abu da yake watsatse na ilimi fadil waqtihi yana da falala a lokacinsa wa yubatu awanihi sannan shine mafi ban mamakin lokacinsa wa zara sheka ya karfafa shehu usmanu wa kadama ya wa shehu usmanu hidima wa muhimmat ya isar masa wajen ɗaukan al'amura masu muhimmanci min amrihi cikin al'amarin shehu usmanu wa jahada fillahi ya yi jihadi saboda addinin Allah ya ɗaga wa ƙama shehu abdullahi ya tsayu bi amwalihi da dukiyarsa la ta akuzuhu fillahi da matala'in zargin mai zargi ba ta kama sha'udullahi a kan wato hanyar addinin Allah laumata la'im wannan ismul marra ne ko da so ɗaya zargin wani ya zarge shi ya dame shi akan addinin Allah bai dame shi ba wasara ya kasance bisirati hasanatin da sira mai ban ƙaye wa wasalar arhama ya sadar da zumunci ya sadar da mai da zumunci wa shafal asqama ya warkar da cututtuka na jahilci wallahu yujzihi anil islami khairan Allah ka saka masa dangane da gudunmuwar da ba musulunci sakamako na alheri wa kafahu sannan Allah ka isan masa min kulli sharrin wa daga kowane irin sharri da zalunci tawalifu littattafan da ya rubuta minha yana daga ciki nazmuhu alal niqaya ya dauki al niqaya na al imam suudi da kuma al itiqan fi ulumul qur'an nashi ya hade su shine ya rubuta miftahu tafsir wa minha nazmuhu alal miftah ala miftahil usul sana akwai nazamin da akan al usul wal furu akan ilimin usulul fiqh wa minha sulalatul miftah وله تواليف تكثر من مئة min ya wallafa littattafai sun fi littafi ɗari kulluha dukkanta mufidatun mai amfani wa min kutubihi yana daga cikin mafi shaharar littafinsa. sa diya'ut ta'wil da ya rubuta mujalladi na hudu ko hudu da ya rubuta littafin ne aka ce aka ramaka Allah wannan littafin ayayi tsauri shine sai isauka sai ya dawo ya sake yin tarkisin sai ya samu masa suna kifayatul du'afa usudan to wannan tafsirin kadai an ce ya kai shekara wajen hamsin yana nazari da bincike kafin ya rubuta shi shi yasa zaka ga duk ɗalibin da ba shi da alaka da lugar larasi to diya uttawil ba zai hawan ma ba kana kallon shi dole sai ne ka haƙura ka ƙalin littafin diya uttawil wa mutum yana musu ga littafin nan ya gwada ya gani an fahimta yi a malam bubakar kuma ma Allah ya ji kansa kana kallo wasu raddul azan din ma idan an zo malam ya tattauna wata matsala tana da alaka da larabci sai su ce wayannan wajen na ne a tsallake shi haka suke cewa inda malam bai san hau ba zai rubuta wannan littafin ne ai bai yi waye kaga amma yan bid'a da ba kirki bane da su har malam ya bar duniya ce mai suke jahili ne bai san larabci ba kuma shi ya yi rubutu ba masu cewa jahilan da su kuma wanda ya rubuta komai ba amma cewa suke wa jahili ne bai san larabci ba wadda ka dandan bida ya ce ma jahili ba ka san larabci ba kakka damu wa hisnur rasi ya rubuta littafin hisnur rasin ki sarfi wa allafa shi abdullahi ya yi rubutu fi kulli fanni a cikin kowane fanni ka tauhi. kaman tauhidi wa tafsiri da tafsiri wal hadisi da hadisi wal fiqhi da fiqhu wal nahwu was sarfi da ilmin nahwu da sarfu wal balagati da balaga wal tarihi da kuma tarihi wal tib hal likitanci yayi rubutu a kansa wal hisab da lissafi was siyasa yayi rubutu akan siyasa mutane duk lokacin da ka kawo maganar siyasa abinda hankalinsu yake zuwa a kansa sai su kalli in siyasar da ake a yanzu in mun zo ƙarshe zan yi magana a matsayin saƙo duk wannan siyasa a najeriya da yake yaudarar kansa don ba ku misali kwanan nan abin da ya faru a jos da muhammad gwani wanda ya zo ya tsaya zaɓe a jam'iyyar arfi kun ji malam sani ya haya jingir a hudubobinsa kwanan nan ya ayyana ya ce su muhammad gwani za su to zan zo daga ƙarshe lokacin da ya ga cewa jam'iyyar apc ba za ta tsayar da shi ba ya ga jam'iyyar pdp ba za ta tsayar da shi ba ya je ya ɗauko jam'iyyar PRP. a matsayin ana ganin ba zai kai labari ba kuma aka zo jama'a suka mara mabaya amma mutanen nan suka yadda su ajiye aƙidarsu da 'yan jam'iyyar apc da 'yan jam'iyyar pdp su marawa a su ta addini ba don a kayar da shi ka ji saboda haka wani ya zo ce mana wai ba maganan addini a harkar siyasa ƙarya kake sai dai in ka dan iska ne baka damu da anaka addinin ba in ka faɗa mana haka to kenan mun yadda wanda wani wani samtin sha'aban ko rajab ne ma ko ramadan ne can a Kano yake tare da cewa ɗan jam'iyyar ACC ne ya fito ya ce wancan shi ya ci zaɓe. local government ɗaya ya rage su kawo aka riƙe ta aka juyar abin suka ƙara ƙuri'un da ya kai dubu biyu da wani abu wanda ko ba komai sun san ai malam sani haya shi gwamnan jihar lalon ya musu kara sun yi shi to ko dan saboda wannan ya tsaya wanda ya ci zaɓe a wacin jam'iyyar a bashi in daga baya a'a wai saboda aƙidar wannan kujerar tun da ba a taɓa samun musulmi ya hauta ba to ko da ku ya cancanta an zaɓe shi a kowace jam'iyya musulmi kuma bai isi a wannan kujerar ba haka ba ake yi ba sannan wani ya ya faɗa mana ya cewar babu harkar ce yasa muna nan muna jira maganan karɓa-karɓa da kudu da arewa ku ta shafa mu ba ta shafe mu ba babu ɗan iskan da ya sai zo ya karɓo kwangilasa ya zo sai da mu da maganan mai kudu da arewa ba abin da ya dame mu kai ta shafa mu ba ta shafe mu To za mu zo mu sai da addininmu da mutuncin ba da komai a kanka bai taɓa yi wato wannan sai an zo ƙarshe zan dawo zan yi magana a kai sau da mutanen in za su buɗe ido su buɗe idansu da kyau abinda malam bubakar gume ta magana kenan tsammanin muke yi in an samu mutane wanda za su yi siyasan nan saboda ai shi gwanin da ji ana kira da gaske gwanin ne mahaddacin ƙur'ani to sun ci alwashi sun sun yadda in maganar addininsu ya taso su ajiye aƙidarsu ta jam'iyya don aka da musulunci amma sai ga wani yaro yana maka maganin akara maka harkar nan fa ba addini a ciki a kai ne babu addini a gabanka ko kuwa yawa Allah ya samu dace to ita dai wannan sifika kan a ai bai waye ya kamata a ce Aishin kulle gurin ya yi. eh ba shi haka magani eh an ba ka wannan rikodin din bata shi zai yi eh a kyale shi kai kuma ai ta kalli can aiki to shi kenan bari mu je a'a makala ta nan gefen magani ko zai to kyale ta magani nan ko za ta yi Allah ya kiyaye to kun ga wasu siyasati wal wa'azi wal irshad yayi rubutu akan ilimin siyasa wacce ta dace da musulunci da wa'azi da irshadi wani abu da shehu abdullahi gwanda yake da shi abinda malaman balaga suke ce mata bara'atul istihlal bara'atul istihlal shine malami in zai yi rubutu ko karatu daga muqaddimar shi kafin ya fara kana iya gane wai wani ilimi ma yake so ya tattauna a ciki misali idan muka dauki da ya zo zai yi magana akan ilimin usulul fiqh a cikin alfiyatul usul wal furu' yana farawa sai ce alhamdulillahi allazi alhamdulillahi assala muhammadan wal min minhu daga cewa alhamdulillahi allazi kada assala to yana maka ishara ka gane cewa zai magana akan ilimin usulul fike. ne sannan idan muka tafi littafin sa masbahur rawi da ya akan ilimin hadisi yana bude littafin abin da ya fara da shi shine alhamdulillahi allazi qad nawwara muhaddisan bi nuri sayyidil wara to daga nan zaka gane cewa muhaddisan bi nuri sayyidil wara zaka gane cewa ilimin hadisi yake so ya tattauna idan ka tafi littafin al-hisnul rasim na yana tashi a muqaddima sai ya ce alhamdulillahi allazi qad arrafa ila ibadihi bima tasarrafa dan ka gane cewa ilimin sarfi yake ya tattauna akan shi idan ka tafi talhisin da yawa alhisu wato hisunan rasin ɗin sai ya ce alhamdulillahi lalazi ta'arrafa bi ƙaulihi wa ma bihi ta sarrafa don ka gane ilimin sarfa zai tattauna a littafin sana'a rudi kuma da ya yi fatihun latsi fi ilimin arud wal yana farawa sai fara da alhamdu man kad anzalal kitaba yurshiduna wa sabbabal asbaba duk ɗaliban sarfi ya san muna da asbab da alwatadu to cewa al-asbab yace yurshiduna wa sabbaba al-asbab ka gane ilimin aruzi magana akai a littafin shi kifayatul tullab fin nikah da yado zai fara magana a muqaddima sai yace eh an fahimta ai da yazo zai fara magana akan abin da ya shafi a matsalar aure sai ya alhamdulillahi allazi abaha fi shar'ihi bi fadlihi nikaha dan ka gane cewa matsalar aure yake so ya tattauna da yayin littafi akan abin da ya shafi harkar siye da siyarwa da ciniki a kifayatul awam fil buyu yana fara shi sai ya ce alhamdulillahi allazi ahalla bai allana yusabbibil wusula dan ka gane cewa maganan siye da siyarwa zai a littafin sa miftahu tahaqquq fil ilm ilmin mantiq yana zuwa a muƙaddima sai ce alhamdulillah alal bayani bil mantiq al lil ma'ani dan ka gane ilimin mantiki yake sai magana a kan shi a littafin sa kuma miftahu tafsir da yayi yana zuwa a farko da ya tayi sai ce alhamdulillah kada zala ala muhammadin kitaban shamila dan ka gane cewa zai bayani akan ilimin tafsiri ne ta haka nan a littafinsa sa al-bahr al-muhit da yazo zai yi magana akan abin da ya shafi ilimin hau sai ce alhamdulillahi, ala tafsiri fathi a fathi al to haka zaka samu cewa hatta a littafin shi wato a dau'ul musalli da ya ɗarko matsalar sahau yana so ya tattauna a kanta da wasu matsaloli da suke da alaƙa da sallah in abu kaza ya faru a sallah ya za a yi yana fara sai fa alhamdulillahi alladhi la yansa zakkara man sha wa ma sha ansa dan ya baka maka ce abinda zai alaka yana da alaƙa ne da matsalolin in sun faru a sallah liman ya manta ko ma mu ya za a yi a gyara sallar to wannan yana daga cikin abin da ke nuna maka cewa shehu abdullahi ya kai makura ya ƙware wajen abin da ya shafi harkar ilimi ta yadda kowane ilimi in zai kuda cikinsa daga muƙaddimar karatun kana iya gane ma me yake so ya ce kafin ya shiga ciki wa malam ya ce abin da ya tabbata annahu rama shi abdullahi yi jifa bi sahmin da kibiya fi kulli fannin a cikin kowane fanni wa asaba ya samu wa huwa al-ajabul ujab shine mamaki abin ban mamaki sahiba sheka fi sigari ya abokanci shehu usmanu a matsayin ɗalibi ƙani tun yana yaro ƙarari. wa ƙara alƙur'ani ya karanta ƙur'ani ya haddace shi Wata ta'allama ilma ya koyi ilimi minhu daga shehu usmanu wa aka da ya sake karɓan ilimi mina sheikh jibrila daga shehun samalan jibrila wanda mun kawo jimiya inda ya yabi malamin samalan jibrila wa Sheikh Ahmad da kuma Sheikh Ahmad wa Sheikh Ibn Raji khalihi dan uwan mahaifiyarsa wa Sheikh Muhammad Sambu shi ma khalihi dan uwan mahaifiyarsa wa Sheikh Al-Mustafa bin Al-Hajj wa ghairihim da wasansu rahimahumullahu Allah kai musu rahama wayannan duka Sheikh Abdullah ya karbi ilimi daga gurinsu wa kana Sheikh Abu wa kana وكان الشيخ عبد الله بن shehu abdullahi gwandi ya kasance waziri ne ga shehu usmanu tsawon rayuwarsa min awwalil jihadi tun daga lokacin da jihadi ya fara ila qiyamid dawlati har lokacin da daular musulunci ta tsayu hatta wafati sheikh usman har lokacin da sheikh usman ya rasu yasa ce a cikin abin da na karanta a nan nahiyar tawo ban ga wani malami da ɗalibinsa yi masa biyayya ba irin yadda shi abdullahi gundi yawa shi usmanu biyayya ya kai ya ɗaga kai a gidan karatu amma bai taba daga kan shi ba ya nuna ya isa walamma mata sheikh usman lokacin da sheikh usman ya rasu wa buyu a muhammad bello bil khilafati aka wa muhammad bello a ya zama amirul mu'minin tun da ɗa ne ga sheikh na naza'a imamatul wizara sai ya cire wancan rawanin na waziri saboda shi ɗa ne eh shehu abdullahi gwandu uba ne ga muhammad bello da kuma abinda wasu suka ce lokacin da abin ya faru ana cikin yanayi da damuwa ba lokaci bane na waya da za a buga ma shehu abdullahi gwandu waya ce to ga abin da ya faru taso ka taho a'a ba hanyar da za a iya sani sai dai a rubuta wasiƙa a je a kai mai sannan a jira ɗan saƙon da kuma ran da zai taso to al'umma ta riga ta shiga rudu cikin damuwa kar kafin ya zo ba a san me zai faru ba aka yi aka nada Muhammad Bello a matsayin amirin mu'minina ya hau kujerar Shehu Usmanu to shi kuma Shehu Abdullahi tunda yana matsayin uba ne ga Muhammad Bello tunda kanin Shehu Usmanu ne tunda mun karanta tsakanin Shehu Abdullahi da Shehu Usmanu shekara goma sha biyu ne ya girme shi da wannan shekarun ga shekarun bai kai iya haifar shehu abdullahi ba abdullahi gwandu to wannan yasa da aka nada muhammad bello sai shi shehu abdullahi sai ya haƙura da wazirancin wa amma biha gidado bin liman sai ya ɗauki wannan matsayin nashi na wazirin shehu usmanu sai ya nada wa gidado ɗan liman wa huwa zauji asma binti shek usman yar shehu usmanu asma'u mijinta shine wannan gidado bin liman ko bin lima shine wanda yake auren yar shehu usmanu asma'u yana da ya asma'u ita ma ta yi rubuce rubuce to fasara gidadu awwala wazir sai gidado ya zamanto shine farkon waziri da amirul mu'minin muhammad bello wa zurriyatuhu humul ladina yatallawna zuriyar shi wannan wato gidaɗin su ne waɗanda suke jibinta wizarata sokoto ilal an duk wanda kaji an ce waziri ne na gidan shehu usmanu har yanzu duk wanda zai zama waziri a sakkwato to daga wannan gidan na shi malam gida da yake fitowa wara da ashehu shehu abdullahi gondo idawo ila gondo haisu kana bi amrin min shehi dama yana zaune a gondo ne da umarnin shehu usman qabla wafatihi gabanin ya rasu wabanda hunaka amira gwandu a can ya ci gaba da zama a matsayin sarkin gwandu ila an mata har sai da ya mutu a wasu malamai sun ce zamansa shirya wannan imamanci da i ko wannan matsayi na waziri wanda shi usmanu ya abin nan ya dawo gwandu ya zauna to wannan yana daga cikin abin da ya taimaka wa shehu abdullahi wajen yin rubuce-rubuce da yawa kafin ya bar duniya wa na bi gwandu an rufe shi a gwandu wa qabruhu na ka sa yana can ma'arufin sananne ne zaro ana kai masa ziyara wa tawalla zuriyatuhu zuriyasatin zubinci alkhilafata shugabancin gwandu ilal ana har zuwa yanzu kun ga haka abin yake a tsare tarihi bai manta komai ba waziri a sakkwato daga iyalan malam gida ne duk wanda zai zama waziri a sakkwato har yanzu iyalan gidan malam abdullahi gwandu su suke sarautar gwandu har yanzu wal amirul qa'im shugaba wanda yake tsaye alal kursi ala kursi al-imara akan kujerar shugabanci huwa amiru Gwandu, muhammad bin ilyas bin bashir hafizahullahu Allah ya tsare shi wa atsalallahu Allah ya tsawaita wanzuwar wanzuwarsa dan ya zaman to khidmatan lil islam wal muslimina yawa musulunci hidima da musulmi bin muhammad bin bashir bin Kadir as-sani bin abdul qadir bin hasan bin abdullahi fodi rahimallahu aljami Allah ka ji kansu gaba daya to sai mu duba magani umara ugandumin ta abdullahi bin fodi sarakunan da aka yi na gwandu tun daga kan shiwu abdullahi a sheku abdullahi bin fodi daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da takwas ko zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin da takwas shekara nau kenan yi ashirin to sannan Muhammad bin Abdullah bin Fodi daga shekara ta 1828 zuwa shekara ta 1833 shekara nau kenan yi? biyar sai Ibrahim al-Khalid bin Abdullah bin Fodi shekara ta 1833 zuwa shekara ta 1858 shekara nau kenan sai Khadir bin Abdullahi bin Fodi

shi ma shekara nawa hudu sai al-mustafa bin muhammad bin abdullahi bin fudi ko al-mustafa bin muhammad bin abdullahi bin fudi shekara ta 1866 da da takwas zuwa 1875 shekara nawa kenan sai hanafi bin ibrahim al-khalil daga 1875 zuwa takwas. da saba'in da shida shekara nau kenan ɗaya sai malik bin abdullahi bin muhammad bin abdullahi dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da shida zuwa dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da takwas shekara nau kenan sai umar bin ibrahim al-khalil 1888-1897 shekara nau ke ne eh sai abdullahi bayero bin muhammad dubu ɗaya da da da ɗari takwas bakwai zuwa dubu ɗaya da ɗari takwas 1898 daya abdullahi bin abdullahi bayero bin ali daga dubu ɗaya da ɗari takwas da da takwas dubu ɗaya da ɗari tara da uku shekara nawa kenan takwas sai muhammad asani bin Ali dubu ɗaya da ɗari tara da uku zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da shida shekara ta reko sai Khadir Asani bin Abdullahi bin Al-Hassan bin Abdullahi bin Fodi 1906 zuwa 1915 eh sai Muhammad Bashar bin Khadir Asani daga shekara ta 1915 zuwa 1918 sai Usmanu bin Khadir Asani 1900 tara da sha takwas zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da takwas shekara nau kenan shekara ashirin ku to shi wannan ya ɗan shamiya ku sai ya haibi da kadar Sani zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da takwas zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da hudu shekara nau kenan sai haruna rashid bin muhammad bashar bin kadir assani daga 1954 zuwa 1955 sai al-mustafa bin harun jakulu shi kuma daga 1995 zuwa shekara ta 2005 shekara nawa goma yi Allah ya samu dace an ce kaman wasa ya ce in Allah ya bashi sarautar gwandu shekara goma ya ishe shi kuma Allah shekara goma ya aka sauke shi eh, a to ka gani cewa ya samu lokaci kaka dinga faɗan magana kamar da wasa da ‘yan amin sun amsa shi ke sai Muhammad bin Iliya bin Bashir bin Khadir Asani al'amir haliyan daga shekara ta 2005 yanzu muna 2023 da biyu shekara nau kenan shekara sha bakwai ta shi wannan sai dai a jira hatta ya ƙaji Allah amuran kana ula ya ce da hali an fahimta yi ta kunga wannan a yanzu duka al'umman mu tana buƙatar ta san me ya faru a tarihi ya aka gidajen nan suka kawo yanzu sai yasa wa'annan mutanen wa'annan makiya Allah tun da suka san cewa asalin gidajen nan musulunci ne ya kafa su to yadda Allah ya faɗa cewa la yazaluna yuqatilunakum wallahi sai sun ta yaƙar mutane yaƙa ta kai tsaye da yaƙar da ba ta kai tsaye ma ganin cewa sai sun lalata wannan tarihi wannan shi ne abin da za su gaba da yi kuma a tarihi sun san cewa duka waɗannan mutanen suna da alaƙa da fulani a gani to sai muallim umarul kamawi wa min ashhar wazara'i shefi daga cikin mafi shaharar wazirai wanda suka ba shi usmanu gudunmawa wa bihim ilayhi zulfa sannan mafi kusanci da gare shi dab da dab sahibuhu ma'abutinsa attaqi mai tsoron Allah arrida yardajje al'alimul amilu malami wanda ya kokari gurin aiki da abin da ya karanta al'allamatu kuma babban malami al-mujahidu to wannan sunan shine wasu ba sa sani al-faqihu malamin fiqh al-mutafanninu wanda ya zamanto mutafannini sahibul isharati saniya ma'abucin isharori wanda yake ainihin wato madaukaka wal ibaratil jamila sannan ma'abucin ibara wacce take ainihin wato mai kyau mun fada a baya mun ce shehu usmanu Allah subhanahu wata'ala idikansa Allah kai masa ainihin wato rahama lokacin da shehu abdullahi Gondu ya faɗa abin da ya faru a yaƙin alwasa da tsuntsuwa a lokacin ya faɗi irin sifofin mutanen da shehu usmanu yake tare da su a harkar addini na ka san da yake faɗa yana faɗa cikin damuwa ƙwarar gasken gaske dangane da abin da ainihin wato ya faru a wannan lokacin mai shehu abdullahi gwandi yake faɗa yana cewa alahafi li'amri shabahul hammu wal asa sai ce bilailat tamami wasu sabah ila ilil masa alahafi da ma'anan wayo bakin ciki li kalbin ga zuciyar da sha al hammu bakin ciki ya takudu da shi wal asa da kuma damuwa bilailat tamami ga irin dare cikakke na lokacin sanyi kun san dare lokacin sanyi yana da mugun tsawo sannan a ce ka shiga damuwa da daddare kaga daren zai yana da tsawo gare ka sannan a ce ka kwana cikin damuwa da dare ya ja bai waye ba wasu bahi, sannan kuma ka wayi gari cikin damuwar ilal masa sannan damuwar kuma ta zarci har ta kai yamma sai ya ce saboda me sai ya ce lifaka da akin la'in saboda na yi rashin ‘yan uwa mada wanda suka wuce lahira fi jihadihin wajen jihadinsu wajen ɗaukaka kalmar Allah sai ya ce bi tsuntsuwa ba a don kirari wa alwasa ya ce wasu sun mutu a tsuntsuwa wasu a kirari wasu a alwasa to wannan rabin baitin da yake faɗa maka yakunan nan guda uku bi tsuntsuwa a fi qirari wa alwasa a cikin ɗaliban Shehu Usmanu kusan mutum dubu hudu suka mutu a yakin nan to wayannan mutanen su ne yake faɗa yace humu uddati abin da yasa na damu wayannan mutanen inji Shehu Abdullahi yace su ne tattalina fi nasri Muhammadin wajen taimakon addinin Annabi Muhammad yace faman kana fihim duk wanda nake faɗa maka an rasa cikin waɗannan mutanen tanaffasa yakan ji ya huta ne fil jihadi in yana cikin jihadin yaɗa addinin Allah ya ce wa kulluhum kowanne daga cikinsu da kake gani cikin mutanen nan da suka mutu ƙarin makarancin ƙur'ani ne faqihun sannan masanin fiqhu ne wa tabi'un sannan mabiyin sunnar manzon Allah ne sannan ulul ilmi kowanne da nake faɗa maka cikin mutanen nan da aka rasa ma'abucin ilimi ne ƙarin zai su ga girmama baƙo sannan kowanne daga cikinsu ahmasa sadauki ne fil harbi a wajen yaƙi sannan waɗannan mutanen da nake ce maka na shiga damuwa an rasa su ya ce wa nasiru dinin lahi ga taimakon addinin Allah lazimu masjidin galizimtar masallaci din aka ce ina wane yake bai gida Ta ce tukka neme shi yana masallaci ko yana karatun ƙur'ani ko yana wani abu mu kuma alakan mu na masallaci lokaci sallar maɗa ne ake lazimu Masirin, sannan wa majlisi wa'adin ga su da lizumtar inda ake wa'azi la fariƙun majlisa ba sa rabuwa da majalisun karatu majalisun wa limudhhir dinillah wanda ke bayyanar da addinin Allah Usman shi Usman Kullum, kowannensu. kada ita sa yakan yi ƙoƙarin koyi ne bilakwali da maganganu wal af'ali da aiki min wanda shehu usman ke koya musu wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da za a tafi yakin alwasani aka samu matsala yace amma wa kullibtu fi kalfin adau salatahu yace ni su gashi an banni cikin wata jama'a da sallama ba su damu da ita ba yace wa da'u kowanne yayi biyayya ya yi biyayya a lamfusa son zuciya a lanailin a kan yana so sai ya samu jin daɗi na duniya wa galibuhum ya ce mafi yawancin mutanen da aka barni da su yanzu sharin kowanne siyar da duniya hu addinin sai ke hu saboda duniyarsa bi isari ma ya Sau da kowa ya fifita abin da yake so sai ya ce wal kalbu kalbasa zuciyar kowa an fitine ta da san duniya da shi abdullahi zai dawo yanzu da ya sha mamaki kuwa hmm? jariyum ya ce kowannen su yana da ƙarfin hali ala akalil harami akan cin haram wa akluhu yana cin haram din kamata akulul an'ami ya akulu bulasa yadda ka san dabba na cin bishiya ko ciyawa ta bulasa to haka kowannen su yake cin haram yace wala yasma'ul ma'amura ba zai saurari abin da ake bashi umarni ba ya asi yana saba wa imamahu shugabansa faman kama yana hahu duk wanda ya miƙe kana ganin wani yayi abin da ba daidai ma zaka hana shi anin su idan gane da ya bar wani abu mara kyau aka fasa sai ya faɗa maka maganar banza yace to yanzu cikin irin waɗannan mutanen aka bar ni ba yace shi yasa dole in shiga damuwa Allah ya sa mu dace to malam Umarul Kamawi yana cikin wancan sahun na farko da shi shi Abdullahi Gondi yake faɗa cewa kulluhum qari faqihun wa tabi'un ulil ilmi qarid dafi fil harbi ahmasa sai yake cewa a al'abidu mai bautar Allah az-zahidu mai taka tsantsan da niyya al-wara'u mai wara'u shehu umaru al-kamawi sahaba sheikh ya abokanci shehu usmanu awwalan farko wa wazarahu ya taimake shi wa kadamahu ya masa hidima walahu inda sheikh usmanu makana yana da matsayi a wajen shehu usmanu wannan ya ka infaqul maisur a shafi na 211 qala amirul na muhammad bello fi a mubay'ati muhammad bello ya faɗa a kissar da aka yi ta mubay'a li sheikh usman bin fodi yace fa awwal man bay'ahu a al-wazir dama da aka zo farkon wanda ya fara masa mubaya dan uwansa abdullahi thumma tuhu sannan sai ni inji muhammad bello kenan dama aisha abdullahi wanda ya ce fa kuntu hamdullahi awwala da godiyar Allah ni ne farkon wanda na fara washe Usmanu bai'a ala sam'i wa ta'a wa ala kitabi wa sunna haka ya faɗa to mutum na biyu da ya masa mubaya'a shine dan sa Muhammad Bello thumma bay'atuhu ana thumma baya'ahu al-wazir Umar al-Kamawi sanan yace sai ne masa mubaya'a shi Muhammad Bello sannan sai umarul kamar sun mabaya ahu alkafa sannan sai ragowar mutane suka ci gaba da masa mubaya wannan an koba in faƙul mai sur a shafi na ɗari za a ga wannan wa min manaƙib umarul kamawi mu'allimin umarul kamawi yana daga cikin darajojinsa kaunuhu kasancewarsa wuzara wuzara'i shehi yana daga cikin mafi kusancin waziran Sheikh Usmanu wa sahiba sirrihi ma abucin sirrinsa كما ذكر Abdullahi Bin الله بن فوري في قصة في قصة مسيرهم أتكين قصة تفيرسو إلى سلطان غوبر ودن سركن غوبر وينفع فقال يتي ثم أرسل ذلك السلطان إلى الشيخ sannan sai sarki ya aika wa shehu usmanu Yumfa kenan an yasira ilaihi cewa ya taso ya zo yana nemansa ya ce fasirna ilaihi sai muka tashi maka tafi gurinsa wa ƙasduhu manufar shi sarki yunfa ihlakuna ya hallaka mu wallahu shi kuma Allah lam yusallitu alaina Allah bai dora shi a kanmu ba ma da kalna alaihi lokacin da muka shiga wajen sarki yunfa fi qasrihi a fadarsa ta mulki a ilaina yazo wajen mu wa hannu salasatu mu uku ne a Shehu Usmanu. Wa'ana wa ana da ni Shehu Abdullahi Gwando wa Umaru al-Kamawi kun ga lokacin akwai Muhammad Bello amma ba a tafi da shi ba amma aka ɗauki shehu abdullahi aka ɗauki malam umaru kamawi aka tafi da su sai ya ce sadiku babban abokin shehu usmanu ne ya ce fadara ba alaina niftahu sai ya harbo mana bindigarsa ta tauka liyuhri kana don ya ƙona mu binarihi da wutar bindigar Fara da atin naru sai wutar ta koma ilaihi zuwa gare shi fakadar ta kusa an ta harika ta babbaka shi hannu nan nanzuru ilaihi muna kallon shi walam yataharrak wahidun minna ba wani wanda ya motsa daga cikin wa farra juya muka hakiran yana mai juya baya ila an kala kaga sai ka koma tazinul raqat akwai ababan da ya cire wanda ina ganin man karanto a baya fa qala lana sheku sai shehu ce mana uktu ma zalika ku ɓoye wannan fa da uwa wa da lana ta'ala ku roƙan mana Allah Allah naltaqiya ma a hadar kafin. kada Allah ya kawo ranar da za mu haɗu da wannan kafirin saboda annabi ya ce la ta tamannau liqa al'adu ku daina fatan haɗuwa da makiya sai ya ce fas'alullah al'afiya ku roƙi Allah zaman lafiya amma idan abu ya zo ba ku ku dashi ba to ayi hakuri ba da hadhihi marra bayan wannan lokacin fada'a sai addu'a wa amanna alaihi mu kuma na cewa amin thumma raja'na ila baladina sannan sai muka dawo garin mu da haka wani lokaci idan ba guraren da shari'a ta yi taksisi ba idan ana addu'a ana cewa amin da mai yin addu'a da mai cewa amin duk tafiyarsa. su ɗaya amma inda shari'a ta yi taksisi ta ce kowa ya nashi ta kowa ya nashi kada a samu wani kuma a naɗa shi muƙaddami ko muƙaddami wanda aka gabatar da shi yana cewa yi ta me yi ta ƙafa-ƙafa to kada a samu wannan kamar yadda 'yan bida suke yi inda duk bai kamata a yi ta kafa kafa ba sai ga sun zo sun ta yin kafa kafa ba ka suke yi ba yanzu ana gama sallah akwai azkar ɗin da aka ce a yi amma da kayi sallah a masallacin sai ga an waigo ana ta kafa kafa na annabin sun ajiye sun koma kafa kafa Allah ya kiyaye wa ma yadulluna daga cikin abin da ke nuni ala amanati muallim umarul kamawi akan cewa malam Umarul kamawi yana da amana wa zuhdihi da gudun duniyarsa kaunuhu aminul ummati kasancewansa amintaccen wannan al'umma ne fi jama'ati shekhi a cikin jama'ar shehu usmanu wasalisu shine na uku man baya a shekh usman wanda ya ba mu baya ga shehu usmanu alal jihadi akan jihadi li yakuna amiral amiral lil mu'minin dan ya kasance shugaban mu'mini walidhalika amarahu ash-sheikh usman saboda haka shehu usmanu ya dora shi ala jami'il gana'i akan duk abin da ya shafi ganimomi ala jam'il gana'im akan tara ganimomi wasa'ilil amwali da sauran dukiyoyi walfai da kuma mai dukiya ta fai dukiya ta fai ita ce wacce makiya sun ji labari ga kunan zuwa sai suka ainihin wato tsorata da suka tsorata sai suka gudu ba tare da an yaƙi ba sai aka samu ku to ita ce ganima ku ko a ita ce wacce aka yaƙi ita ce mai wa'alamu annama ganimtum tummin shi'in fa anna lillahi kuma sawwalir rasuli walidil qurba da haka Allah madaukakin sarki ya amfani jam'in sa shine dama ana cewa ana cewa magani mako ya ayyuhal ladina amanu إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فإن الله أوجن الله أقول غنيمون ما سيوا sannan yace sai ya halifuna ko sai qulul mukallafuna idan talabtum ila maganim litakudu hadaruna nattabi'ukum sannan yace wa maganim kaseeratan ta'khuduna ha ku ya'khuduna wa kana Allahu azizan hakima sannan yace wa'adakum Allahu maganim kafiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina to ganima ke da da haka an yarda cewa al'ummar annabi ne kaɗai Allah ya halatta mata ta ci ganima ragowa al'ummomin in an yi an gama sai dai a tara alamar Allah ya karɓi aikin shine wuta ta zo ta ci abu in an tara an wuta ba ta ci ba to wani yi cuta ke da shi yasa Allah ya ce wa ma kana lin an yabul bai taɓa yiwa ga wani annabi a ce a dukiyar ganima ya ha'inci shi yasa Allah ya ce wa manya gulul ya ati bi ma yau yawmal duk wanda ku ya ha'inci ala ko rigima a lahira wallahi wani sai ka ganshi da kwatankwacin girman Kadunan nan ya kinki mota ya filin alkiyama yana a gafara zai sauki wallahi eh, ya ja kaya an faɗa maka na jama'a Allah ya kiyaye kuma tunda Allah ya ce wa manya gulul ya bi ma galla ma Allah ya ce duk abin da aka yi ha'incin sai an zo da shi gobe alƙiyama to Allah ya kiyaye to shine sai malam yake cewa a me yake cewa wal fai da dukiya ta fai'u li adalatihi saboda adalcinsa wa qassamahu sannan yakan raba dukiyar bainal mujahidina tsakanin mujahidai ka wazirin mali kamar shine wazir ministan kuɗi ko للدولة دولة شيخ عثمان لأنه مرجو عند العامة والخاص domin gama garin mutane waɗanda ba talakawa da manyan mutane masu mukami kowa ya yadda cewa ba matuci ba ne eh Allah ya kiyaye abinda ma bai yiwa a duniya sai ga yana yiwa a Najeriya inda ba nan muka zo muka yi ta magana ba muka ce karya suke makaryatan banza cutar mutane suke da corona sun mayar da ita business wasu ba su yadda ba ana ganin a kawai Ta kawai yanzu ya kawo wani takunkumi ya ba ma ya ce sai kasa na ba gaira ba dalili malam eh, kai ba kura ba kai ba kare ma ha kawai hmm. nan fa kwanan nan fa da muka je ganan nan karatun nan da muka rufe muka tafi kamarin nan ba wai dan shari ba za ma ka sani ba sai ka zo airport ba sannan za ka sani wai sai ka je ka yi test din corona kuma ba fa kyauta ba fa kuma ko ka biya kike ɗin jirgi kayi komai wallahi idan ba wannan takardar cewa ka je ka wannan tsin kana kallo za a cancel ɗin jirgi. ba za ka tafi ba nan mu uku sai da maka biya kuɗi dubu ɗari da wajen sittin da wajen shida ba za mu tafi da'awa mun je kamarin inda za mu shiga nasu kyauta suke yi mun gama abin da muke za mu fito nasu ma a san kyauta suka yi mana amma nan saboda an samu dandazon matuta. wai sai mun sake yi ba za ma ka game ba online na ka shiga ka ciccike bayanai ka sa katon kasa zaren ma kuɗi haka suka sake zaren mana kuɗi da na lissafa da shigan mu da fitan mu sai da suka karɓi kuɗi a gurin mu dubu ɗari biyu da saba'in da wani abu sannan wani makaryacin banza ya zo ya ce mana wai ana corona a gidan wa su kudin ma da ke baitul mali bai ishe sa ba a'a sai sun hada ma da na mutane sun karbi haka ba ake yi ba wanda aka ba duk wanda ya ce maka akwai wata corona ƙarya ne makaryaci ne in dai ta Najeriya ce kawai karɓar kuɗin mutane inna kasirin min al-abari wa ruhbani la yakuluna amwalan nas bil batil wallahi cin dukiyar mutane suke ta hanyar ɓanna. mu dai wasu daga cikin yan uwa sun yi Allah ya sa sun ce ban su yafe ba kuma ka san ko mutum bai ci Allah ya isa ba tunda wannan ya shiga ciki wa aka da amwalin nasu bai gaire ɗibi nafsin ku kuma wallahi malam in baka biya kuɗin ba kana ji kana kallo za ka cancel din jinin ha kawai an bude mu wasu kattun banza hanyar karɓar kuɗaɗen mutane ba kai da ba dalili eh? inda ma sawa kuka wanda zai tafi neman kuɗi business zai tafi amma ɗalibi ko kai ɗalibi ne fa ka zo karatu za ka tafi ko za ka dawo daga makaranta za ka shigo gida wallahi kana ji kana kallo in baka da wannan kuɗin wallahi sai dai ka wulaƙanta haka ba suka mai damun ba sannan an rasa wanda zai yi magana wannan cutar a bari to za mu ta faɗa wannan cutar ko a ji ko kar a ji mu dai mun faɗa dama ai ba aikin mu bane su an yarda amma aikin mu ne mu faɗa kuma ba wanda yake hana mu faɗa a nan ƙasar haka ake Allah madaukakin sarki ya samu dace to shine malam yake cewa wa qad zakara waziru gidadu waziru gidadu bin lema fi kitabihi rawdul jinan anna umar al-kamawi sahibu sheikh usman sheikh umar al-kamawi ma abutin sheikh usmanu wa ashharu ashabihi mafi shaharar a ɗalibansa wa min wazara'i shekhi daga cikin waziran shehu wal muridina daga cikin muridansa alladhina rabbahum shekhu Wannan shi Usman ya tarbiyance su wa kana salifan ya kasance shine mutum na uku fi mubaya'atihi wajen yi masa mubaya wa manaqibuhu kasiratun matsayinsa yana da yawa wa qad zakara zalika aidan wazir jinil fi kitabi mawrid az-zama'an a shafi na ainihin wato bakwai ya ambaci wannan to za mu tashi wamin mimma yadullu ala makanati umar al-kamari al-ilmiya wa siyasiya fi jama'ati sheki kenan kaga duk su shehu usman suna da alaka da siyasa ko sun yi rubuce-rubuce a kanta amma siyasar wace ta musulunci ku? yanzu za mu tashi darasi na 24 ne ku. eh mala alaka ne to muna da sako guda biyu da za mu rufe da shi sako na farko akwai shehin malami a ɗaya daga cikin malamin ma'anin ƙasar dr bashir umar ali ɗazu na samu labari cewa Allah maɗaukakin sarki ya wa mahaifiyarsa rasuwa an yi jana'iza karfe uku a madadin wannan majalisi dukkan mu da muke karatu muna miƙa ta'aziyya zuwa ga babban malaminmu a doktor bashir umar cewa Allah maɗaukakin sarki ya ji kan wannan mahaifiya tasa Allah ya yi mata rahama Allah kuma ya sa ta huta inda ta tafi Allah ya sa ya fa inda ta bari abin da ta yi mai kyau kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ninninka mata wanda kuma ta yi na kurakure muna roƙon Allah ta'ala ya kawo da kai ‘yan uwansa da dangi da abokan arziki muna roƙon Allah maɗaukakan sarki ya ba su haƙurin rashi magana ta ƙarshe ita ce maganar abin da ya faru a Jos kun ga yanzu an fara rigingimu na maganar siyasa shi wancan tsohon mai tabarau na Legas an fahimta yi wancan tsohon mai tabarau na Legas to akwai yiwuwar idan wannan jam'iyya tasu ta tsayar da shi akwai mutane guda uku da ake hasashen za a ɗauko daga arewacin Najeriya na farko an ce akwai Yakubu Dogara sannan na biyu an ce akwai shi lalon na uku ne na manta maganan karɓa karba kamar yadda na faɗa wannan su ta shafa mu ba ta shafe mu ba a wadaka ɗan wasu sun je sun yi harkar siyasa ido rufe a wancan lokacin wannan shekara ta da da ashirin uku ba za mu zo kawai ma kana ɗan siyasa mu bi ka idan rufe? bai taɓa yiwa in za ka yi amfani da ƙarfinka ne kai abin da ka ga dama ka yi kaga ko a gaban Allah muna da uzuri duk abin da kai iya abin da za ka iya yi abin da ya fi karfin ka kayi a yamfani da fattakullah a masaratu to akwai wani muhammad gwani wannan muhammad gwanin da ake faɗa da gaske gwani ne mahaddacin ƙur'ani ne ya ji ya kai ziyara cikin guraren da ya kai ziyara na gan shi gurin malam sani haya malam sani haya ya fito ya faɗa ya ce tare da kowace irin girmamawa amma su ga wanda suke kuma shi za su goya ma baya jam'iyyar apc ba za ta tsayar da shi ba jam'iyyar pdp ba za ta tsayar da shi ba sai ya je sai ya shiga takara a jam'iyyar prp ya zo ana ganin kamar ba zai kai labari ba sai ya zo sai ya shiga kuma sai ya kai labari ta yadda sai da aka zo kawo sakamako da aka zo kawo sakamako ana tafiya tiryan tiryan sai rage saura local gamman kwaya ɗaya ko mazaɓa ɗaya eh sai aka riƙe ta da aka riƙe sai suka amfani da wannan dama sai suka ƙara ƙuri'u wanda ya kai dubu biyu da wani abu ina so ku lura da wani abu lokacin da suka ji malam sani haya riga ya ayyana cewa shi ga wanda zai yi saboda dalili kaza wannan kujerar ba wai magana ake ba a a girmama ita kanta da makuraɗiyar ba a yadda cewa idan mutane sun fito sun zaɓuwa ne ta fuskar ƙuri'a a ba mutane abin da suka zaɓa ba shi bane da makaraɗiyar da ko ita da makaraɗiyar ma ba a girmama ta su kansu matsiyatan suna ɗaukar da ne a matsayin biyan buƙatar su kawai idan abu ya dace da son zuciyarsu tabbatar in bai dace ma duk yadda za su yi su murɗa abu sai ya dace da son zuciya su sun yi to sai aka zo a lokacin wanda suke jam'iyyar pdp sai suka ajiye maganan aƙidar ta maganar jam'iyya wanda suke maganan apc suka ajiye maganan aƙidar su tawa ta apc aka zo aka bankara da ƙarfin tsiya shi gwamnan duk wanda ke jos ya san cewa su malam sani ya san masa kara wajen ba shi kowace irin gudunmawa a matsayinsa na wanda ba musulmi ba tunda kowa ya sani cewa lokacin da aka zo aka tsaye da shi a wannan jam'iyya tashi ai arnan ba su ɗauka cewa zai kai labari ba tunda hatta wata jam'iyyar ma sun mai da ita kaman aƙida da addini su akwai jam'iyyar da suke kaman aƙida da addini har ya zo ya kai labari to kaga mafi karanci ya kamata a ce an yi adalcin da shi a matsayinsa na gwamna ya tsaya ya amfani da damarsa yanzu ya cire maganan addini ko ɓangaranci a wanda ya tabbata ta fuskar shi jama'a suka zaɓa a ba shi dama ya zamanto shi ya cancanta haka aka yi amma saboda ku gane cewa addini yana da tasiri gwamnan ya kau da kai saboda wai a tarihi a tsari wannan kujerar a baya saboda wanda ba musulmi baya hawanta wannan karan sai suka cewa a'a in fa aka yi zaɓe ta wannan hanyar dole musulmi za su kai labari yanzu ba zai ba ku mamaki ba yanzu jihar taraba a ce maka adadin musulmi ya fi yawa a jihar taraba amma a jihar ko mataimakin gwamna ba a ba musulmi sai wani ya zo nan kaduna saboda sun rena hankalin mutane sai sai su ma sai an ba su a jos gashi kana kallo fa kujera ce da ya kamata ta fuskar zaɓe to na ga wani daga cikinsu shi yasa ba mamaki gobe da safe wanda suke bin shafukanmu zan ɗauko zan yi karatu akan wannan matsalar da ta faru a nan saboda haka 'yan siyasar cikin mujahilai wanda ba su da manufa ba Allah a gaban su ba addini muna so wannan abin da ya faru a Jos su ba mu amsa demokuraɗiyya ne yasa haka yi haka ko ku wanda suka yi haka su ta addini ce ta sa suka yi haka muna jiran amsa akan wannan Allah madaukakin sarki ya shirya da mu da haka wannan shine sakon da muke so mu bayar ga wanda suke kallon cewa ai shi yasa a baya na faɗa na ce wanda suke cewa malaman addini bai kamata su sa baki a harkar siyasa ba na ce ku tambaye su wani addinin suke nufi na musulunci ko na kiristanci da haka ga duk jahilin musulmin da ya miƙe ce malaman addini bai kamata su sa baki za ga wallahi malaman musulunci yake nufi su yake magana da aka yanzu a yanzu cikin wanda ake hasashe za a tsayar da su takarar shugaban ƙasa a Najeriya akwai malamin wani addinin kuma babba ne kuma jirgege ne kuma ana tunanin ta yi yana daga cikin waɗanda za su tsaya takarar shugabancin ƙasa amma kaji ba sa magana a kan shi cewa matsayin sana'ar allama na wancan addinin bai kamata ya tsaya takara ba a matsayin sana'ar allaman wancan addinin bai kamata a ba shi mataimakin shugaban ƙasa a Najeriya ba amma wallahi da malamin addini ne irin yadda za a dinga ai malamai sun lalace in ba haka ba ina malami ina mataimakin shugaban ƙasa haka za a zo a ta magana ana maganan an lalace saboda haka irin waɗannan 'yan siyasan jahilai da suke magana a gefe da wanda ba su da manufa a harkar rayuwarsu da addini ba su san ina suka fito ba a ina suke ina za su ji mu kan muna da manufa kuma mun san inda muka fito mun san inda za mu je sau da haka daga nan zuwa ramadan zuwa cikin ramadan muna da saƙonni da za mu dinga saki akan harkar siyasa kuma wallahi duk wani wanda muka gaya mana karantsi ba maganin wai mu yi maka kinaya kowa a'a fitowa za mu yi tasirihin sunan ka karara mu ce wane wane wane don ka gane ba tsoron ka muke ji ba wannan ita ce kawai in kana so ka zauna lafiya mu fahimci cewa kana da alaka da al'umma da addinin ta. idan ba ka da alaƙa da al'umma da addinin ta kowaye kai ma ba mu da alaƙa da kai wannan ita ce maganar kuma duk wannan muka fahimci yana da alaƙa da al'umma da addini shi za mu wara ma ba mu ci al'umma ta yi shi wanda muka fahimci cewa a'a kawai ba Allah a gaban shi ba maganan ajandar mutane ko addini to in ka je kai amfani da ƙarfi ba za mu hana ka ba amma mu kuma za mu yi abin da za mu yi ko kuwa kuma kowa in an je lahira abin da kake iya yi idan ba ka yi ba a kan shi Allah zai kama ka amma abin da dama ya fi karfin ka bai karkashin ikon ba yadda za ka yi wadda ka kame yaudar kanmu siyasar Najeriya komin komin so akwai addini a cikinta? kuma addini yana tasiri a cikinta. da haka duk wani dan siyasa da zai nemi wani mukami a Najeriya to ya kamata ya zama yana neman mukamin ne dan abu bi farko addininsa sannan na biyu al'ummarsa duk ɗan siyasar da ba da wannan yake yin siyasa ba to dan siyasa ne mara manufa bai san ina ya fito ba ina yake ina kuma za shi shi yasa in kuka tura irin waɗannan kullum kuna ji kuna kallo ba yadda za ku yi a gabansu sai an ci mutuncin an ci mutuncin addinin ku an ci mutuncin al'umma kuma ba abin da za su yi muku wallahi Allah ta'ala ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh